بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره قدره العظيم muna muku sallama irin ta addinin musulunci tare ta ku farin ciki da murna da saduwa a wannan rana mai taron albarka ranar 26 ga watan safar shekara ta 1433 wanda ya daidai da 19 ga watan januwari a shekara ta goma sha 2012 mun tsaya ne domin bayyana muku wani abin al'ajabi wanda allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya bayyana a wannan gari na mai taron albarka wato garin kaduna a ranar biyar ga wannan wata na safar mushe ɗayar usman bauchi ya yi bayani a fadar sarkin kagara a niger state kenan ya yi bayanin mahaddata yara su uku kowannen su ɗan shekara bakwai bakwai bayan ya gama wannan bayani ya ce to wannan ba abin mamaki ba ne akwai wacce take da shekara uku kuma tana shiga cikin ƙur'ani yadda take so ta karanta inda take so to sai muka ga ya dace a ce mu yi bincike maga inda wannan yarinya take maga mahaifinta kuma mu ji sunan mahaifiyarta sannan in son samu ne mu ji karatu daga bakinta to alhamdulillahi a binciken da muka yi sai muka gano ita kanta yarinyar wato jika ce ga maulamu shodayi usman bauchi domin yarsa ce sannan mahaifinta shi kuma shine sheikh malam umar fatahu fandogari ko kuma malam fatahu umar fandogari to a yanzu haka muna tare da shi kuma zan so in gayyace shi domin ya tsaya a gabanku mashi wasu tambayoyi game da yadda aka yi waɗannan abubuwa suka faru ko da yake lamarin Allah subhanahu wata'ala ba a tambaya ya aka yi aka yi amma duk da haka zan gayyaci shehu malam fatau umar fandogari domin mashi wasu tambayoyi ya amsa muku sannan mu gabatar da ita wannan yarinya ir shekara uku kai mana karatu ma ta yasara daga cikin alkur'ani mai girma akar makalla bismillah Wa Alhamdulillah. Ah, bayani ya gabata ah, kamar yadda muka yi bayani cewa Maulana Shodayi Usman Bauchi ya yi bayanin yarinya a shekara uku wanda take karatu a cikin Ƙur'ani. wato abin yana da banta a jibi matuka bayan ya gabatar da wasu 'yan shekara bakwai sannan ya yi bayanin ita wannan yarinya to bisa binciken da muka yi sai muka gano yarka ce a makallau to shine muke so mu yi maka tambayoyi akan binciken namu haka ne yar ta haka ce a makallau amma kafin nan za mu so ka bayyana mutane sunanka sannan ka amsa mun tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni sunana muhammadu fatahu umar pandogari ah, ɗaya daga cikin almajiran maulanmu shehu ɗahiru radiyallahu ta'ala anhu ah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakika a ranar juma'a da shehu ya jagoranci zikirin juma'a a fadan mai martaba sarkin kagara biyar ga watan safar wanda ya daidai da talatin ga watan disamba bayan an yi zikirin juma'a an yi wazifa aka yi majalisi mai ƙarfi kuma dogon lokaci daga nan maulan mashahu radiyallahu ta'ala anhu da yake duk lokacin da aka samu haɗuwan jama'a kamar yadda gwamnati take za ka ga tana nuna abubuwan ban al'ajabi na amfanin gidan gona ko wani rogo an same shi fiye da yadda aka saba ganinsa ko doya ko wani dai wani abin ban al'ajabi to alhamdulillahi a harkar ilimi musamman a gidan maulan mushau ɗayi radiyallahu ta'ala anhu gwamnati tana maganan ilimi ya taɓarɓare ta ɓangaren ta ta ɓangaren shehu al'amari sai ƙara ci gaba yake yi kuma wannan karama ce tashi kuma karama ce ta maulan mushau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu domin yana cewa faltaj alan hibza kitabakal karim karamati ila liqa'ikal azim alhamdulillah sai ya zamo wannan roƙo da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya roƙi ubangiji cewa kowane waliyi kana mashi karama ya samu labarin karamomin da aka yi mabalkisu a zamanin annabi suleiman da yanayin yadda asimu bin barhaya annabi suleiman ya nemi wa zai zo da gado ya ce ana ka bihi kabla an yartar da ilai ka ɗarfuka ni zan zo maka da wannan gado na balkisu kafin ka kyafta ido ya annabin allah dan kana kallo na ne ina kallon ka shi yasa gadon bai zo ba amma dubi nan to ga gado to wannan karama ce ta waliyan allah hakanan a zamanin banu isra'ila ita mahaifiyar annabi isa alaihi salatu annabi zakariya yana ganin abubuwan ban al'ajabi a tare da ita domin wani lokaci zai zo sai ya cidda abincin damina kuma lokacin rani ne haka lokacin rani sai ya cidda abincin damina haka lokacin damina ya cidda abincin rani abin yana ta mamaki ya yi aka haka ya san kuma ba mahalukin da ke zuwa wannan waje ya ce ya maryamu anne laki haza qalat huwa min indillah inna kuma yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to wannan shi yasa shehu ibrahim ya ce ni ka sanya karama ta ya zamo hadda alkur'ani sai allah ya sauwake ma wannan zamani hadda alkur'ani saboda karamar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda a wannan lokaci a zamaninsa aka tambaye shi shehu mun ga abin ban mamaki 'ya'yanka ga su suna da yawa mahaddata alkur'ani ga almajiranka mahaddata alkur'ani shehu ba mu taɓa samun labari irin wanda ya samu irin wannan fatahi da falala ba shehu ibrahim ya murmushi ya ce ayya tukunnama wa marratal ta rauna ajaban in faida zalhatmi imamin nujaba ai nan gaba wani juyin za ku yi mamaki kuma a cikin wannan failar tawa cikin almajirai na abin zai ba ku mamaki sai gashi Allah ya kawo mu wannan zamani muka riski wannan lokaci da waccan bushara da shehu ibrahim ya yi ya ce za a gaban mamaki a cikin almajiransa yau an wayi gari maulanmu shehu ɗayu radiyallahu ta'ala anhu kowa ya san almajirin shehu ibrahim ne bayan nan ba a taɓa samu a yanzu da tarihi tun baya wanda yake da 'ya'ya sama da hamsin da takwas mahaddata alkurani ba sai maulanmu shehu ɗayu kuma suna nan a raye wannan abin ban mamaki ne wanda abin ya wuce duk yadda tunanin mai tunani yake kuma suna nan mahaddata alkur'ani ‘ya'yansa da ya haifa to gashi al'amarin sai ƙara failas sai ƙara bunƙasa take matsayin sai ƙara tafiya yake abin har ya zo da jikoki wannan yarinya da kake tambaya na jikarsa ce domin ɗiyarsa sayyada maimunatu ita ce mahaifiyarta kuma ita kanta sayyada maimunatu ta kafa makaranta a nan kaduna wanda tana yaye dalibai ma'addata alkur'ani wanda a bara an yaye 38 a bana kusan 44 to wannan shine shehu ya tarbiyyanci 'ya'yansa kuma suke a kai akan tafiyar da alkur'ani wannan ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya da ya haɗa mu da shehu ya zamo a zamaninmu muka gan shi wallahi mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma kamar mun riski duk sauran waɗanda suka wuce saboda ya ɗebe mana kewan kowane irin al'amari domin Allah tabaraka wa ta'ala idan ya so ka da baiwa sai ya haɗa ka da mutanen kirki sai ka zama mutumin kirki wa maninta ma bi zawi sa'adati yas'adi fa idza sakhara al-ilahu unasan li sa'idin idan Allah ya hore ma bayinsa bawan Allah mutumin kirki dukkan su zama bayan Allah mutanen kirki hakanan duk wanda ya jinginu da ma'abucin arziki shi ma sai ya arzukta to mu ba kowa ba ba komai ba amma alhamdulillahi saboda mu da shehu Allah ya sa muna da ah, baiwa mai karfi. da zai mana sai ya haɗa mu da shi to sai ga wannan yarinya abin ban mamaki shekaran ta uku bakinta ma bai gama fita ba na maganar da amma duk inda ka shiga cikin alkur'ani ka fita zaka ji yarinyar ta karanta maka abin da yasa kawai bamu fito da ita ba na cewa ta kammala hadda qur'ani ba dan in an zaunar da ita a biya izu 60 ba za ta biya ita da kanta ba amma da tana tare da mahaddatan za ka ji gaba ɗaya saboda in ta faɗi za a ɗan ta da ita a haka za ta biya izu sittin ɗin to amma duk inda ka jawo mata a cikin alkur'ani ko sama ko tsakiya ko gefe ko ina to matukar ka natsu kana ta da ita a haka za ta ci gaba da tafiya har ka gaji ka ce shi kenan alhamdulillah wannan kuma baiwa ce daga Allah kuma karama ce ta shehu Ahmadu Tijani karama ce ta shehu ibrahim karama ce ta mu shehu dahiru mu'jiza ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kudura ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da alheri ya karamu kallahu a cikin bayanin ka ce za ta iya yi idan tana cikin yan uwanta suna karatu daga sama har ƙasa daga bakara zuwa nas saboda in zai tuntube wani wani yana biyawa zai ji za ta ji ya ta ta sai ta ci gaba sai ta ci gaba eh, to kamar ita kadai na'am to kamar zuwa yaushe ne kake tunanin idan har tana tare da masu karatun za ta hada ta iya kawo da kanta ba tare da wani insha Allah da albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama karamar bayan Allah muna sa zuciyar tana cika shekara hudu mahaddaciya ce ko ina aka taba mata za ta yi to amma sauraron mu ina fatan kun ji wannan firatin daga farko har zuwa yanzu ina ga na san kun kosa ku ga wannan yarinya yar shekara uku wadda za a karanto mata ko ina daga cikin alkur'ani mai girma ita kuma ta dora daga inda aka tsaya ina ga ba tare da bata lokaci ba za mu ɗauko muku wannan yarinya mu nuna muku ita sannan mu faɗa muku sunanta sannan kuma a jawo mata aya daga cikin alkur'ani mai girma ko kuma ayoyi ta faɗi ko kuma ta karanta alkur'anin kamar yadda muka ba ku bayani ko kuma mahaifinta ya ba ku bayani tana yi a karmakan lawo za mu so mu ga ita wannan yarinya domin mu nuna ma masu kallon mu assalamu alaikum wannan ita ce yarinyar sunanta rukayyatu rukayyatu eh, muhammad fatahu umar gari diyar sayyada maimunatu bintu sheikh tahir usman bauchi radiyallahu ta'ala anu to za mu zo aka kalla a jawo mata miji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله rahim alif ألف لام ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه مثل يوم القيامة التي لا يؤمنون في غيبه ويكرمون ثلاثة وهم ما يتكلم الأنفس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل في ربك والملائكة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلا الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتموهم الله على قلوبهم وعلى دينهم وعلى أجريه كتابا ولو أتى بلاد ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقاتلون الله والذين آمنوا Oh my God, dude. It's a bit of a mile. You could be my head. I thought I was my head. But I thought I was my head. My God, we got to do. Да, тут, тут, тут, Wai za kila lomu aminu kama amonin nasu. Wai za kila lomu aminu kama aminu. sama abala juba ala illahu umri juba walakin la ya'lamu ya'lamu mm-hmm. wa idza laqul ladzina fa amanu qalu amanna wa idza qalari ila dayaini قالوا إلا معكم إلا ما ظالمين تاتوا الله يتاتوا بهم ويمدوا بغيانه يامؤوا أولئك التي يدعوا دلالة وجه وما أبيعتك يدعو وما كانوا Bismillahir Rahmanir Rahim fa ma kana da awaihum isja'uhum basuna wa ma kana ta'lamum ita'u batina ila an qalu kunna ta'limi wa la la la la la tinu dilay lay wa ela não cuidará de filho, como a cuidado. O ratinho me irá. O mar está cuidado do ratinho. O mudar como o menino. O manco partiu o ratinho. O ratinho com a turma apitou. O macaco. ضايعتو ألقى من قلناكم بليت فتعالى لكل بيا بعيد قليلا ما تقول خلقك خلقناكم ثم سويناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم Odada tuli laibini tõele, kui meil on tõetud. Kaala maama laak, alla tehtida, itama tuk. Kaala ala kai minu, kaala ka tani, millel, aga la ka tõuni. Kaala bami viia, kui ma ei kuulu laka. أتتقبل بي ربكم إنك من التاتين بسم الله الرحمن الرحيم طاي ما أنزلنا عليك القرآن آي ما أنزلنا عليك قرآن تايك إلا يا يتامى ميت أتي بما قلق لك về trong mơ qua chú quỳ ai ba à, này ai chị chị từ ma bê trong mơ qua chú qua ma bê là chị qua ma bê lâu mà qua ma cha chị chị ai ai cha cha tiêu cô linh ai ai lâu cha lâu mình chơi vào vào của ba الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو توبة ما أوتني وعليك أتيت موتي إتنا إلهي وقال لا أركض إني على تلايا لعلي أتوكم لا وقفت على الليل falamma ta a ce a mujiya ya muje mhm. inni ana rabbuka inni ala rabbuka kafin ala alaika illa ka tuwa mika ta ci wala ta cika بدل المعيول بسم الله الرحمن الرحيم هميم em cha chi cha bình lên lại a chi cho chi ma pa la ka na dong ha wa du wa la ta ma pe lo ma la be la wa te mi ta ma pa la chi da ka pa lu amma chi lu mo ولا ما ترون من دون الله أروني ماذا قد كل ملادات الله تلك في سماوات بدوني في كتاب في قد عاد وتاجت من كل ذات Mama, Daddy, be a do into life. Bye, liar, Daddy.